يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <clears throat> محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina yabo da godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan marice na talata shi ga watan ramadan shekara ta 1436 na hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda kuma shine 23 ga watan 6 a shekara ta 2015 lissafin da ake kira miladiyya jiya inda muka tsaya a tafsirin wannan aya ta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala huwa ladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat mun gama kusa karshen ta zaka ba za mu bata lokaci ba za mu bi abinda malam Sa'idi ya ambata mana a karshen sai kuma mu je ga aya ta gaba insha Allah za mu tashi inda ke cewa kullum min indi rabbina ko inda ce wa yaquluna كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا ويقولون أن معنى سوء الراسخون في masu faɗin wannan. صفات وانا من دي تتونا أكان maganar wakafi ina ake tsayawa ina ne ake cigaba duk wannan mun gama da shi jiya insha Allah kuma wanda da yake son ƙarin bayani ya koma cikin littafai ka ya koma tafsirin ƙurtubi ya tsawaita shi ma malam shinkiti a adwalul bayan shi ma ya tsawaita wannan maganganu a maganar kuma kamar da na ambata dai magana sai mai tsawo mutu labai na ulama malamai suna nan suna ta tattauna a kanta da ba wani abu ne a irina zai zo da wani sabo a cikinsa ba na ka dai a koma littafin manyan malamai za a samu ilimi a cikin insha Allah <clears throat> za mu tashi inda ke cewa wai kuluna kullum min al-muhkami wal mutashabihi min inda rabbina dukkaninsu da shi muhkam din da kuma mutashabihi dukkaninsu min indi rabbina daga wurin ubangijinmu suke wannan shine kaulin su ar na fil ilmi wa ma kana min indihi falaysa fihi ta'arud dukkan abin da yake yazo daga Allah to ba za ka samu tufka da warwara ba ko a ce wani abu ya yi karan tsaye ga ɗaya wala tanaqudun ko kuma ɗayan yana warware ɗin bal huwa muttafiqun su da muhkam din da mutashabih a haɗe suke yusaddiqu ba'dahu ba'dan sashen suna gaskata sashi wa yashhadu ba'dahu li ba'din sashen kuma naiwa sashe shaida to ga darussan da zamu shiga yace wa fihi tanbihun ala al-asl al-kabir wannan aya a cikinta akwai tambihi da faɗakarwa akan asalin nan mai girma wani asali kenan nan ce asali galibi malamai a littafin aƙida suna faɗi a littafin usulul fiqi suna faɗi ma'ana wani abu ne wanda yake yana da girma kamar ka ce wata ƙa'ida babba da duk abin da za a tattaunawa ana dawo kanta ko wani ginshiki da aka gina wani ilimi a kai da ana ce masa asali to yace wannan asali babba yace wa huwa annahum cewa su idan alimu in har suka san anna jami'ahu cewa dukkaninsa da almuhkam da kuma almutashabih min indillahi duka daga Allah yake to a cikin karatu kuma wa ashkala alaihim mujmalul mutashabihi sai wani dunkulallen mutashabihin ya rikice musu ma'ana suna karatu sai suka ga wani abu wanda ya rikice suka kasa gane shi a alimu yaqinan suna sani bisa yaqini babu tantama babu kokonto annahu mardudun ilal muhkami cewa wannan mutashabihin da suka ci karo da shi wajen karatunsu a ƙur'ani to ana mai da shi ne zuwa ga muhkam ɗin ma'ana mai ma'ana ana mai da shi hmm? ana fassara shi yawwa fassarar da za ka bashi shine sai ka bashi fassarar abin da aka sani shine muhkam wanda babu rikici sai ka ɗauko abin da babu rikici ɗin sai ka bashi shine fassararsa mun gane wani abu a cikin misalan da muka bayar ai insha Allah kun fahimci wanne ne mutashabih in kuma an zo kansa ya za a yi me fassara shi da wancan muhkam din da aka sani bisa dalilai masu yawa masu ƙarfi da aka saba da su a faɗaɗa ko wancan ɗin a ce mm, mm, wannan sai dai a ba shi fassarar kaza da muka saba shi ne a cikin abin da sauran maganganun Allah maɗauki a cikin alkur'ani sai mu kyale wannan kar a kutsa da hankali wajen neman fassararsa ba daga alkur'anin ba to shi ne abin da yake nufi to sai ce ah, وعن أنه مردود إلى المحكم وإن لم يفهموا وجه ذلك كودا دي fahimci fuskar فسكر هكا إنبا su a hankalce in ka bar su za su ce kai wannan ayar kamar ta saba wancan wancan ayar kamar ta saba wancan to amma a ƙur'ani babu fa tufka da warwara wannan shine kuma ma'anar kaunihi mutashabihan al-tashabuh wani iri cewar babu saɓani a tsakanin ayoyin alkur'ani kowane ɓangare nasa yana gaskata kowane ɓangare shi ake nufi da alkur'ani allah ya saukar da shi mutashabihan wani irin tashabuhi tashabuhu am tashabihi gamamme wanda muka yi magana a kai Yau, to sai yake cewa wa illam yafhamu wajha dhalika yace walamma raghaba ta'ala fi taslimi yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kwadaitar da muminai wajen taslimi miƙa wuya wal imani da kuma yin imani bi ahkamihi da hukunce hukuncensa wa zajara kuma ya tsawatar an ittiba'il mutashabihi daga bin abin da yake mai kama da juna ko mai rikitarwa Ƙala. bayan ya faɗi wannan sai ya ce wa ma zakaru? ai babu masu gargaduwa ai yatta'izu bi mawa'izillah babu masu wa'azantuwa da wa'azin Allah wa yaqbalu nushahu kuma su karbi nasiharsa wa alimahu da ilmantarwarsa to babu masu yin wannan illa ulul albabi sai ma'abuta hankula ai ahlul uquli ma'abuta hankula arrazina arrazina ma'ana athabita tabbatattun hankula hankali tabbatacce wanda ba kowanne abu ne ke girgiza shi ba shi yasa malam shi ma a nan wurin ya kawo wannan kalmar dan ya nuna cewa hankali mun san idan mutum na da hankali ba safai kowanne mai ra'ayi zai zo da ra'ayinsa ya girgiza shi ba haka ne za a faɗa maka in dai kana da hankalinka ka yadda da hujja da kake kanta to za ka babu abin da zai girgiza maka fahimtar ka. muddin akan gaskiya kake amma idan kana da kokonto to dan ya shubu ha karama za a kawo cikinin sai ga ka rude kana ta kokonto ka rasa yadda za zaka kana neman wa zai warkar da kai daga wannan to masu hankali hankalin kuma tabbatacce su ne waɗanda kawai suke ɗaukar wa'azi daga waɗannan maganganu yaya za mu ɗau wa'azi daga waɗannan maganganu in mun karanta alkur'ani inda muka gane mai aiki da shi inda mu ba mu gane ba mun tambayi malamai an rasu kuna fil ilmi su kuma an rasu kuna fil ilmi an hana su dama kuma tun da tarbiyyar su ta ilimi ce dama ba za su kutsa da hankali ba mun gane me za su yi za su mai da wannan fassarar da ba su gane ba sai su ba shi fassarar wanda suka gane sai su ce duka dai daga Allah yake mu mun gamsu tunda Allah maɗauki ya yabe su dama a cikin alkur'ani akan cewa su ne allazina yu'minuna bil ghaibi kar mu manta wannan kullum ina nanata mana wannan waɗanda Allah ya fara yabo a cikin Alƙur'ani a suratul baqara sune alladhina yu'minuna bil ghaibi ko wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun me yasa ake yaban waɗannan saboda kullum Alƙur'ani tunda daga Allah yake sanin haƙiƙanin komai da komai a cikinsa ba ɓangaren tafsiri ba Na waye Allah ne kawai ya sani to duk inda muka gane mai aiki da shi inda ba mu gane ba ya zama yana cikin gaibin da dama ba mun yi imani da shi ne ko da ba mu san hakikaninsa ba kamar abin da shafi tashin alkiyama da zatin Allah su subhanahu ala kamar da dai mun gama wannan zance jiya da haka duk mai hankali tabbatacce za ka ga cewa yana sallama wa Allah baya karan tsaye Allah ya ce kaza ya ce a'a mun wannan kalmar bata dace ba ya kamata a sake wata kalma anan wanda da mun magana akai sai ce lubbul alam shine khullas nan ce lubbu shine tsantsar abu ban banda bawansa akwai abubuwa daga cikin 'ya'yan itace da dama wanda suna da bawo suna da kuma abin da ake fi amfani da shi a ciki aiko to cikin shi ake ce ma lubbi bawon kuma shi ake ce ma kishir jam'insa ne kushur mun gane to wannan amma nan ana zancen masu hankula amma asalin hankalin dama mai sa shi kansa wancan tsantsan abu aka bashi wannan suna na lubbi shine saboda shine zaɓaɓɓen. ne ma'anar lubbi haka a cikin mutane zaɓaɓɓu waɗanda suke su ne hullas suwaye masu hankali to su kaɗai su ne masu wa'azantuwa da wannan magana ta Allah subhanahu wa ta'ala wa khulasatu bani adam tsantsar wato zaɓaɓɓun banu adam wanda aka yi sai da aka yi tankade aka rereya aka same su san mutanen duniya ai ba duka ne masu hankali ba ko a cikin koda wanda aka ɗora wa shari'a akwai waɗanda kuma hankalin wasu ya fi na wasu to nan ana zancen waɗanda allah ya horewa wato hankali zaɓaɓɓen hankali tantagaryar hankali kuma madarar hankali wanda babu gaure a cikinsa shine abin da ake nufi khulasatu bani adam kuma su ne zaɓaɓɓun bani adam Ya silu tazkiru ila ukulihi wannan faɗakarwa da gargaɗi yana shiga zuwa hankulansu fa na mayan fa'uhu sai su tuno su faɗaku da abin da zai amfane su fa ya na sai su aikata shi Shi ne kamar a wannan ayar me zai amfane su karanta almuhkam da aiki da shi haka ne ko kuma da me da almuta shabih zuwa almuhkam wa ma yadurruhum kuma suna kokarin su wa'azantu su faɗaku da abin da zai cutar da su su san shi in sun san me zai cutar da su me za su yi fa ko sai su bar shi kaga ko mai hankali da'iman dama siffarsa kenan shi mai hankali shine wanda idan ya ji gobara ta tashi a wani gida kuma dalilin gobarar aka ba shi labari wutar toyi ce aka zo aka yi ta a jikin gida kuma gidan kara to washe gari shi idan ya tashi inda mai hankali ne in ya tashi yin toyinsa sai matsa daga jikin katangarsa aiko sai matsa nesa ya yi hankali ko bai hankali ba ba zai ce a'a zan ci gaba da abuna sai Allah ya kaddara abu to ran da abun zai faru a kansa sannan ya ce ya dau wa'azi to wannan ba cikin masu hankali haka nan a ce annoba na aukuwa a wani wuri sakamakon ta kaza da kaza a ba umarni a rika wanke hannu a rika kaza a rika kaza sai wani ya ce a shi ba zai ba sai ran da ya ga abun to ran da ya ga abun kuma ba zai fahimce shi ba sai yana kwanciya a asibiti ya yi hankali ko ba shi da hankali bai hankali ba to shine ma'anar wannan duk abin da zai cuce ka sai ka san shi me me alaka ka da abin da cuce ka zai cuce ka ka gudu duk abin da zai amfani ka kuma sai ka aikata shi kai amfani da shi to wannan shine ka zama mutum mai hankali Allah ƙara mana hankali sai ce wa amma man adahu amma wanda ba su ba duk wanda ba masu hankali ba fahumul qushuru su ne bawo in ka ji an ce bawon abu dama ai bai da amfani ko shi za a bare sai ai watsi da shi duk bawo ba shi da amfani haka ne hmm? yawwa sai ya kamata kumin gyara ba duka ba ya eh, akwai wani bawon da za a yi amfani da shi amma ba duk inda za a yi amfani da lubbi to bawon ba shi da amfani amma bawon akwai abin da za a yi da shi a wani wuri daban shi ne ma'ana yawo ana amfani da bawon wani abin da ake ci sai amfani da shi ya zama ana shi kila maganin wani abu ne ko abin da ake rufi da shi ne ko kuma abin da ma dabbobi suke ci ne saɓanin wani abin kuma ɓawon ne yana da amfani kuma mutane ba sa son sa kamar dusa dusa ta gero da dusa ta dawa a wani wurin sun fi lubbin geron da dawar amfani to amma sai mu je mu sirfe sai mu ba wa dabbobi dusa mu kuma sai mu ci lubbin wanda kamata yi a ce mun ci datsa datsa ta fi amfani a jikin mutum in ji likitoci ba in ji ni ba to sai ce fahimul kushuru waɗannan su ne bawo alladhi la hasila lahu wanda ba shi da wani wato samara hasil nan ana nufin ɗan itace shi yasa ake cewa hasil zira'i abin amfanin gona farm produce ko abin da ake nufi wani amfani wala natija ko kuma wani sakamako tahtahu a ƙasansa la yanfa'uhu Zajiru. duk wani gargaɗi da tsoratarwa da wa'azi baya musu amfani to ya uwa musulmi <clears throat> mu ɗauko don Allah mu yi amfani da wannan kalmomi a kanmu waye a cikinmu wa'azin nan da muke ji ba iya wannan ba ina nufin abin da muke ji a ƙur'ani Allah ya ce ya ku masu imani ku yi kaza ya ku masu imani kada ku yi kaza abu kaza akwai cuta a gare ku a cikinsa kuma sai ka ga a kullum yau da kullum muna amfani da waɗannan abubuwan da Allah ce kar wannan alama sai ta cewa muna da rauni a hankalinmu duk mutumin da wa'azi bai ishe shi ba sai an je ran tashin kiyama an ce ga wutar jahannama ya ganta sai ce ya Allah a dawo da ni duniya to nan ba shi da hankali kuma Allah madauki ya bamu labarin su wai za a yi wannan kafirai da basu bautawa Allah ba su ka bautawa wani Allah to duk mutumin da ya ji wa'azin Allah a duniya amma ya watsi da shi bai amfani da shi ba to sakamakonsa kenan Allah tsare mu daga aukawa wannan sakamako am la yanfa'uhum az-zajru wat-tadhkiru da tsoratarwa da gargadi ba zai amfane su ba li khuluwihim min al-uquli saboda wofinta su daga hankula ma'ana ba su da hankali jikin ba hankali a ciki ai li khuluwi ajsamihim min al-uquli hankali jiki ne ga shi nan yana yawo amma babu hankali tare da shi annafi'a ma'ana hankula masu amfani me yasa ce hankula masu amfani akwai hankalin da ba da amfani ma'ana mutum dai an dora masa shari'a amma tun da baya fahimtar abubuwa bai masa amfani ba za a yi wa'azi bai ji ba a yi masa gargadi bai gargadu ba sai dan tashin alkiyama sai ce zai wani abu to Allah tsare mu wannan ne dai daga cikin abubuwan da malamin ya kawo mana ba laifi kafin mu je aya ta gaba mu ji wasu daga cikin fa'idoji daga wannan aya da muka karanta daga cikin fa'idon da za su yi mana amfani an alƙur'ana kalamullah cewa alƙur'ani maganar Allah ce ko tunda ya ce huwa an anzala alaika ko ne wanda ya saukar maka wanda ya saukar maka waɗannan wannan littafi littafin nan daga wa yake daga Allah lafazin anzalan kuma har yanzu yana nuna mana Allah yana sama kun yarda da wannan domin cewa ya huwa ladhi anzala alayka shi shine wanda ya saukar maka littafi da a ƙasa Allah yake miƙawa zai yi ba saukarwa ba amma tun da ya ce shi ya saukar maka to Allah a sama yake sauko da littafi zuwa ƙasa wannan lafazin anzalam ya nuna mana Allah subhanahu ta'ala a sama yake da zatinsa amma yana ko ina da iliminsa da jinsa da ganinsa nan abu na biyu daga cikin darussa suna da yawa darussa kawai kaɗan da mu ambata Allahu a'lamu bima yunazzi Allah shine mafi sanin abin da zai saukar tunda ya kasa zancensa zuwa kashi biyu akwai muhkam da kowa ya karanta zai gane akwai mutashabih da ba kowa ke ganewa ba bal akwai wanda ma ba wanda yake ganewa kwata-kwata sai Allah subhanahu wa ta'ala akwai wanda kuma wasu suna ganewa kamar malamai masu tabbataccen ilimi mun fahimci wannan wannan ya nuna ashe Allah subhanahu wataala shi yake zuba zancensa yadda ya ga dama to tun da ku haka ne ya kamata a girmama masa zancensa duk abin da ya faɗa kar a canza masa mun gane wannan shi ma abu na uku annal maqsuda ainihin abin da ake so mutum ya ɗauka ya amfani da shi a cikin alkur'ani shine muhkamat su mushtabihat ko mutashabihat an zo da su ne don su nuna mana girman Allah subhanahu wata'ala kuma domin mu wa'azantu mu ɗauke su mu fassara su da muhkamat amma an ba haka ba su al-muhkamat ɗin su kaɗai sun isa a samu shiriya ban sani kun gane wannan zancen ko kun gane idan da Allah maɗauki bai kawo mutashabihat ba a ƙur'ani, iya muhkam ayoyi muhkamat kawai ya kawo nan fa muna zancen wani irin muhkamat ɗin wani irin ihkami al-ihkamul khas tunda shi muke magana akai idan kuma muka ce al-ihkamul am to sawa'un da al-muhkamat da mutashabihatin al-khas dukkanin su muhkamat ne kuma mutashabihat bisa abin da muka bayani inda ba ku manta ba amma zancen da ake shine Allah subhanahu wa ta'ala tunda dai ya sanya za a iya karanta ayoyin nan a shiryu to iya wannan muhkamat din su ne makasuda mun gane duk abin da ba muhkam ba to dama ba a kallafa maka shi ba abinda aka kallafa maka shine aiki da muhkamat aiki da mutashabihat kuwa aiki ba zai yi ba sai ka komar da su zuwa ga muhkamat ashe kenan muhkamat din nan a cikin su shirya yake kun gane wannan mutum na biyun karshe zan tsaya haka an nattiba al-mutashabihati zaigun bibiyar da bin waɗannan mutashabihat din waɗanda suke masu rikitarwa ayoyin da ba a gane ma'anoninsu kuru-kuru duk wanda ya bi su ya bar mai ma'ana kuru-kuru wadda aka gane ta to wannan sunansa mai karkatacce domin ya aikata aikin karkata ko saboda haka Allah ke kira wannan abu fa amman ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtida alfitnati wa ibtida ta'wili a ah, daga cikin kuma darussan har yanzu wannan abubuwa guda biyu wanda su ne masu karkata a zuciya suke nema da me da fitina fitinar addini da kuma abin da shafi neman tawili a wannan akwai gargadi ƙarƙashin wannan cewa mutum ya guji sauraron duk wanda yake mai bidi'a ne mun gano wannan daga cikin ba mu gano ba duk mutumin da yake karantarwarsa bidi'a yake karantarwa ba a kan sunna yake ilmantarwa ba to ka guji sauraron karatunsa domin zai jefa maka wani abin da zai fitine ka a ka domin shi aikinsa da'iman bin waɗannan abubuwa ne idan kai mai sauraron wa'azi ne mai amfani da wa'azinka to ba kai ba sauraron wanda ke bin mutashabihat ya bar muhkamat don ya ɗora mutane akan ka'idojinsa na bid'a da ya ƙirƙiro, ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ko kana son ka karkata to ka bi ma'abuta karkata an gane wannan mutum Allah ne ya mana kurkuru wannan ba rikici a ciki sunan su karkatattu waɗanda suke bin irin waɗannan abubuwa don haka wanda duk ya bi su kuma yake sauraron wa'azinsu su to zai shiga wannan shi yasa zaka samu daga salaf suna ilmantar da mutum ya kiyaye duk mutumin da yake ilmantar da bid'a ko yake kan an san manhajinsa na bid'a ne to ba sa sauraron sa ayyuba sikhtiyani wata ran wani ya zo wurin sa yana cewa na zo mu tattauna ne da kai akan wani abu kuma ya san shi irin masu harkar falsafan nan ne sai sai mu tattauna a kan me sai ce aka tsaya da Allah kalma ɗaya sai zan gaya maka ya ɗauki auduga ya toshe kunnen sai ce wallahi walau kalma ko kalma ɗaya ba zan ji da gunka ba tunda an san ka kai harka ku bi da aka je ka samu shubuha in je rikice addini na ni addini na na biyayya ne abin da yake qur'ani in bi abin da yake hadisi in bi ba na neman shiriya a gun wanda yake karkatacce haka ya gaya masa shi ne sallame shi don haka duk mutumin da ba ɗalibin ilimi ba ya kiyaye sauraron karatun mai bidi'a ɗalibin ilimi zai iya bi zai iya tantance menene shubuha menene gaskiya menene zai iya bi wata rana ko ya mai da martani a kai amma duk wanda ba harkarsa ba ce wannan to ba kai ba sauraron wanda yake asalinsa akan da yake tafiya mun fahimci wani abu tare da cewa a da za ga malamai hatta malaman ɗaliban ilimin manya ko kace manyan malamai kamar da ka wannan misali suna gudun sauraron yan bidiya don haka abin da ya fi ka kauce musu amma idan da an ɗora maka nauyin me da martani ne a kai to ka saurara ka ji abin da suka faɗa ka ga hujjojin da suka kawo ka ga hanyoyin da za ka bi kai maganinsu in ku baka da makamin da za ka yi maganin bid'ar mai bid'a to a hirɗinka da zama da bashi kunnanka da bashi hankalinka da bashi addininka ya je rikita maka shi mun fahimci wannan zance wannan dai yana cikin abin da zamu ɗauka na darussa daga wannan na ƙarshe mu tsaya a kansa saboda lokaci anna taslima lillahi min alamatin rusuhi fil ilmi Miƙawa Allah da sallama wa Allah ka haƙura cewa kai hankalinka bai kai ba ka bar wa Allah ya fi sani kullum min indillahi min indi rabbina din nan wannan abun alama ce ta rusuhi a ilimi kun yarda da wannan nan can shi ma zahiri yake a qur'ani in kun gane wannan ayar me ma'anar rusuhi a ilimi duk wanda ka gan shi zai ce maka Allahu a'lam to alama ce ta cewa malami ne amma duk wanda zai kutsa ya ce maka ya san komai to yana da matsala domin me kun ga waɗannan da suke cewa kullum min indi rabbina su waye su su ne an rasu kuna fil ilmi bayan ma cewa masu ilimi ne sai da aka siffanta su cewa a cikin ilimin su ne masu kama ƙasa a ilimi matabbata a cikin harkar ilimi ashe kenan shi sa malamai suka ce duk wanda ka ga Allah zai faɗi abu sai ya zo yana ce muku kai ku daina bin wannan ayoyin ai ba zamanin su muke ciki ba muna 21st century ina mu ina zancen waɗannan abubuwan da aka saukar da su can a 7th century kamar da suke cewa don haka suna ganin a zamanin mu yanzu ba ma buƙatar ayoyin ƙur'ani an ci gaba don haka sai su ce ai ayoyin nan wai an saukar da su ne a wani context na rayuwar zamanin sa manzo Allah sallallahu alaihi da mutanen zamanin sa amma mu zamanin mu dole ne malamin mu su ina faɗan wannan abin ne da irin wannan yaren na yan boko dan su suke faɗin wannan wai malaman mu dole ne su sake molding din musuluncin ya dace da zamanin mu a'a musulunci ba haka yake ba musuluncin Allah shine musulunci tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi har zuwa yau in ana zancen me za a bauta wa Allah da shi a shiga aljanna to alherin mu shine mu koma baya mu koma zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu gani mu koma zamanin sahabbai da sauran as-salafu salih in kana so ka tsira da addinin ka in ko harkar duniya ce harkar kasuwanci harkar kere-kere mu ci gaba mu yi noma mai kyau mu iya kera motoci kera jirgin sama da harkar kwamfuta intanet da me to wannan mu binciki yan zamanin yanzu in kana da damar da zaka iya hango nan gaba ma me za a yi mun san dai ba mai wannan damar to ka yi abin da za ka iya fito da shi ma wanda wani bai taɓa fito da shi ba a harkar duniya amma harkar addininmu a bar mana shi sallolinmu guda biyar kada wani ya ce a ƙara ta shida rakawoyin magariba uku kada wani ya ce mu ƙara ta hudu saboda tsabar san a samu lada hakanan duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mu na zikiri da karatun alkur'ani da yadda za a yi sallah da yadda za a yi azumi yadda za mu yi mu'amala da junanmu mu bar shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar mana wannan shine musuluncin da Allah zai karbe zai karba kuma mai ba mu lada akai mun gane wannan wannan abun akwai magana da ya taba gaya mana ba su dai ba du masu bin darussan mu dai na aqaidi sun san wata magana da na sha ta ko in ce malamai suke faɗi kan nanata dan su suka faɗa ba ni ba cewa in ka dubi asalin likicin da muke kansa a duniya baki ɗaya yanzu ba yanzu ba ma tun bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bayan sahabbai likicin da aka yi ta yi na ƙungiyoyi wannan su wannan hanya wannan su wancan hanya asalinsa in ka duba kowanne ƙungiya ko kowace firka tana da sababin da ya jawo ta fito amma gaba ɗaya za ka iya mai da shi zuwa ga wani sababi faɗa ne yaƙi ne rikici ne ko kawace ja'in ja ce tsakanin wahayi da hankalin ɗan adam ko ka duba duk wata tafiya da ta karkace ta bar ƙur'ani ta bar sunna wani shugaba ya kafa ta ko wani mutum ake bauta masa a ƙarƙashinta to an bar ƙur'ani ne an bar hadisai an bu hankali da yake auna wani abu ya ce ya kamata ai kaza haka ne ko ba haka kar in cire muku ko guda ɗaya wannan ya barka ba zancen ba da misali duk wanda ka sani akan haka take akwai wani abu wata tafiya da ake yi wadda ba a gamsu da ƙur'ani ba ake ganin ƙur'ani bai isa ba Ƙur'ani suke ga bai isa ya shigar da mu aljanna ba ta hanyar bin sa da aiki da shi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zikirorin da ya kawo da ilmantar da ya kawo da irin sallarsa da azuminsa da zakkarsa da yadda yake gudanar da rayuwarsa su suna ga bai wadatar ba akwai wani mutumin shi ma yana da girma ko a ce ya kai annabi ko ya fi annabi a gurinsu shi ma ya kamata ya zama shi za a bi wannan kokowa ce da me da wahayi da kuma hankali kuma a girmama wani abu saboda gaba da musulunci a fito da wani abu daban da za a ilmantar da shi za a ilmantar da mutane shi domin a raba su da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta asali domin gaba da ita amma aka laɓaɓe da wani abu daban wannan da in ka karanta ka gani tun daga lokacin da falsafa ta shigo philosophy na <clears throat> na Greece da ya shigo mutane aka fassara littafansa aka shiga waɗannan abubuwa duka za ka fahimci cewa wannan rikici asalinsa wahayi ne a gefe guda sannan kuma da hankulan mutane har yau mutanen da za ka samu masu cewa yan da ake ce rationalist rationalist su su kuma waɗannan kun san gyauro ne na mu'tazilawa ai ko kun san mu'tazilawa gaskiya kun san su mun sha magana a kansu to mu'tazilawa suna gabatar da hankali akan nassi ba su ne suke faɗa waɗannan ƙa'idojin ba sun duba sun ga kaza shi ya kamata a bi can kuma allah ya ce kaza su sun duba a tsari irin na falsafa da suka duba hankali ya ce ɗan adam ya yi kaza ya kaza ita ce mafita abunsa sai kuma allah ya ce a ɗan adam allah ne ya halicce ka an halicce ka don ka bauta masa ga ka'idojin da za ka bi a rayuwa sai su ce a'a nan wurin duk da dai Allah ya faɗa musulmin da suke da la'ila illa suna ganin girman Allah ɗin, ba za su iya cewa wannan maganar ba daidai ba ce sai su ce a'a to a ɗan dai canza mata ma'ana ta zama daidai da wannan hankali haka ake ko ba haka ake wannan don haka in ka fahimci wannan rikicin za ka huta ka tsaya ka makale wa qur'ani da hadisi ko za a ce maka literalist kamar da yan zamani suke cewa ko za a ce yan bin nassi ko a ce ma zahiriya in ana zancen aƙida kar kai wasa bi wannan zahiriya ita ce zaman lafiya in a fikihu ne to dama wannan ba a tunda hukunce hukuncen Allah subhanahu wa ta'ala akwai ma'alula shi ne ma'aqulatul ma'ana akwai wanda suke ba ma'alula ba to duk wanda yake ma'aqulul ma'ana ne to za a iya kiyasi a kansa wannan kuma babinsa daban kar abu mazhabar masu kin kiyasi ba ita nake kira dama amma a zancen aqida a babin aƙida to ka tsaya akan zahirin nassi shine zaman ka lafiya kada Allah ya ce abu kaza ka ce Allah ƙarya yake ko da ba za ka iya faɗa wannan da bakinka ba ka zo ka ce a wannan ai a zamanin yanzu wannan ba za ta karɓi ba ko kuma malamai masu hankali thinkers sun ce ba haka za a ce ba to ka bi Allah ka rabu da thinkers in ba haka baran da za a sa mutum a gabar ko a wutar jahannama babu wanda zai iya tsirar da shi muna fata Allah subhanahu Allah ya tsare mu daga aukawa cikin wani wanda dai tambihi ne da faɗakarwa Allah kuma ya ƙara tsare mu to mu je aya ta gaba Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da cewa bayan ya gama mana zancen abin da waɗancan mutane suka faɗi me yasa ne sai ya ci gaba a ƙaunin wasu malamai suna cewa wannan magana ta aya ta gaba rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana ci gaba ne na zancen ar-rasikhuna fil ilmi ar-rasikhuna fil ilmi da suka ce kullum min indi rabbina duk daga gurin ubangiji yake kuma sai suka ci gaba da cewa ya ubangiji karka karkatar da mu domin dama ai an faɗi ahlul zagi a baya an ce ga karkatattu suna amfani da mutashabihat suna watsi da muhkam mukamat za kun gane ko to kar mu koyi da su mu tsaya akan abin da Allah subhanahu wataala ya dora mu kai shine sai a yi roƙi ubangiji ya Allah karka wato gusar da zukatanmu daga hanyar daidai to shine yace thumma akhbara ta'ala ai ka karanta ko hmm? yace thumma akhbara ta'ala sannan Allah subhanahu wataala ya da labari an anir na fil ilmi dangane da su an rasiku na fil ilmi masu wato matabbata a harkar ilmi annahum yad'una cewa suna addu'a wa yaquluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu la tuzigh karka karkatar da daga azaga yuzihu falamma zahu azaga Allah kulubu fi'ili ne nan muta'addi ya yi ta'addi kuma da hamza daga azaga asalinsa fulafi ne kuma lazimi in an ce zaga fulan wane ya karkace shi ya karkace a ƙashin kansa amma in za a ce an karkatar da shi sai a ce a ku mun fahimci abin asalin yadda kalma take kenan shi yasa a watan aya falamma zahu yayin da su suka karkace a ƙashin kansu a azagallahu kuluba kun fahimci abu to shine nan sai suke roƙo ya Allah la tuzigh qulubana karka karkatar da zukatanmu ba'da id hadaitana bayan ku ka riga ka shiryar da mu ai la tumilha anil haqqi karka juyar da su ka karkatar da su anil haƙi daga gaskiya jahlan wa inadan minna saboda jahilci da kangarewa daga gare mu bal amma abin da muke roƙonka kai mana ya Allah ij'alna ka sanya mu mustaqimina masu tsayuwa akan hanya hadina shiryayyu muhtadina kuma masu neman shirya fafabbitna ya Allah ka tabbatar da mu ala hidayatika akan shiryarka wa afina ka ba mu lafiya ma'ana ka tsare mu afina na ana nufin ka tsare mu ka tsare mu min ta bihi azza'irina ka tsare mu daga abin da ka jarrabi karkatattun nan da shi mun fahimci wannan addu'ar ko abin da ya rubuta wa hablana sannan suka ci gaba da cewa wa hablana ya Allah ka kuma ba mu kai mana baiwa min ladunka daga gare ka rahmatan ka ba mu wata rahama ai azimatan suna nufin rahama mai girma domin dama rahamar Allah tana tare da kowa nan suna neman wata babbar rahama ce wadda tuwaffiquna biha lil khairati wa ta'simuna biha min al munkarat da wannan rahamar mai girman zaka ba mu tawfiqi kuma zuwa ga aikata alheri kuma ka tsare mu daga aikata miyagun ayyuka innaka antal wahhab ya Allah lalle kai kai ne al wahhab mai yawan baiwa mai yawan bayarwa shine ma'anar al-wahhab mai yawan bayarwa ai wasi'ul ataya mai bayarwa da yawa wal hibat da kyaututtuka kathirul ihsani mai yawan kyautayi allazi amma juduka wanda kyautayinka kyautarka ta game kowa da kowa jami'al bariyat dukkanin halitta ma'ana wannan baiwa da kake wa mutane da kyauta da kake wa mutane ta gama dukkanin halitta baki daya wannan aya kafin mu je ta gaba tana karanta da mu abubuwa da yawa na farko shine ashe shiriya da bata a hannun waske hannun Allah Allah ne ke shiryarwa Allah ne ke batarwa to wannan aya da ita da wasu raddi ne akan mu'tazilawa ai kun san mu'tazilawa dai masu amfani da hankalin nan nasu su a wurinsu ke wani lokacin ba shi da fa'ida faɗa muku shubuhohinsu ne amma wannan ba shubuhar ba ce ƙaulinsu ne su suna cewa allah baya iya shiryar da kowa allah kuma ba iya batar da kowa duk wanda ya shiryu shi ya shiryu duk wanda ya bata shi ya bata suna da mutu shabi a nan ko ba su da shi hmm? famanin ta dafa na mahatari li nafsi ko akwai wannan mutashabihat ne sai a bar su sai a kama duk da cewa su ba a kan wannan mutashabihat haɗin suka gina ba ni na kawo wannan abin yanzu cewa wani zai iya kawo musu wannan amma Allah subhanahu wataala ai har dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai maganar hidaya mun sani ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ko a wata ayar kuma sai sai wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim wannan tuka da warware ne ko kuwa mutashabih ne da akwai bukatar a shi zuwa ga muhkam mutashabih ne da muhkam shari'a gaba ɗaya ta Allah ce batan ma duka nasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa ne mai isar da sako daga Allah to shiryarwa ta zuciya ba ta sabace ce ta Allah ce ya sa zuciya ta karbi gaskiya ya sa zuciya ta yadda da gaskiya ta shiryu ta barbata wannan nawaye na Allah domin ko Allah shine wanda yake biye biyadihi ko kuma qulubul ibadi huwa alladhi yusarrifuha baina asabihi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana zukatan dan adam baki daya suna tsakanin yatsun Allah subhanahu wataala guda biyu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi fi kowa sanin Allah shi ya gaya mana haka ba za mu yi tawili ba kar mu ce kuma irin nawa ne a'a shi Allah subhanahu wata'ala shi fi sanin kowa yadda yake kuma manzansa ya fi mu sanin yadda yake shi ya gaya mana wannan kun gane wannan Allah subhanahu wata'ala shi ke juya zukata da yatsunsa ya sa wannan shiryayye ya juya ya sa wannan batacce to ashe kenan can da Allah ya ce innaka latahdi ila siratin mustaqim wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wace irin hidaya ake nufi hidayatu dalala dalala ba dalala ba hidaya ta shiryarwa ta nuna hanya ta ilmantarwa ta karantarwa annabi sallallahu alaihi yana da wannan ko ba ita yana da to ita ake nufi a can domin kar ka zo ka ce yaya Allah ya kore wa annabi shirya a can kuma ya zo tabbatar masa a nan to ai an samu tufka da warwara in hankalinka ka sa dama haka za ka ce to amma sai ka ɗauko wancan abin da baka gane ba ka danga tunda Allah ya riga dangana nawa kansa to mayar masa duka din ka ce duka na Allah sai a fassara sai a ce to ashe kenan wancan da Allah ya kore ita ce hidayatul tawfiq wannan kuma da Allah ya tabbatar wa manzo Allah sun ita ce hidayatul bayani wat tawdihi wad dalalati wal irshad ai kun gane wannan to haka abin da yake su abun mu'tazila ma ba wannan suka shigo ba cewa suka yi saboda su sun gina wannan magana tasu ne akan rashin imani da kaddara sun ce ayyukan bayi bawa ya zama salihi bawa ya zama ƙwalihi? wato mutumin banza duka bawan ne yake zaɓa, ba ruwan Allah ciki saboda mai su sun fidda ayyukan bayi daga ƙaddara, don su tabbatar wa Allah wai adalci sai su ce idan da Allah inda Allah zai azabtar da bawa a kan zunubinsa da shi Allah ne ya san zai yi kuma ya ce masa ya yi su an ji fassara su ba to Allah ya yi zalunci to Allah ku baya zalunci Tun tunda baya zalunci to dan adam a bar masa aikinsa shi ya kirkiri kayansa shi ya halicce shi Allah bai ma san zai yi ba kun ga garin tabbatarwa Allah adalci sai aka tabbatar masa mai jahilci wannan Musa ba da wannan misali to a ƙarƙashin wannan ne sai suka ce inna Allah la yahdi ahadan min al-ibadi wa inna allaha la yudhillu ahadan min al-ibadi in ji mu'tazilawa wai Allah baya shiryar da kowa baya batar da kowa duk wanda kaga ya shiryu shiryar nan shi ya jawo kansa wanda ya batu wai wanda ya bata shi ma shiryar ai batan shi ya jawo kansa duk inda a qur'ani Allah ya dangana shiriya da bata ga Allah to wannan shine muhkam mun fahimci abin duk inda kuma kuka ga an danganawa dan adam shiryar ko bacan to ana nufin sababinta ba ainihin taufiƙin ba sababin ma'ana duk wanda ya bata to sababinsa ne shi ne shaidan ya jawo ya karkatar da shi daga hanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masa da alqur'ani an ilmantar da shi ya fahimta ya kibi Allah subhanahu ta'ala ya bashi zabi ko bai bashi zabi ba dan adam yana da zabi to zabin nan a nan duniya Allah ya bashi zabi zabin nan da shi ake maka hukunci Tun da Allah ya ayyu na amanu ku yi kaza to sai a duba ran tashin alkiyama ina wanda suka yi kaza ga su sun yi da'a don haka sun cancanci a basu ne, ladan su ina Allah madauki ya ce ya ayyu alladhina amanu kada ku yi kaza sai aka samu wasu sun yi ran tashin alkiyama za a ce ina wanda aka ce kada ku yi kuka yi za su fito ko ba su fito ba ai ba za su zo su ce ya Allah kai ka rubuta mana tun al'auhil lauhil cewa ba za mu zama aka ba Allah baya mana hujja ran tashin alkiyama da iliminsa yana mana hujja da me da iliminmu iliminmu kuma shine wannan zaɓin da ya bamu wannan ma mun sha zancensa insha Allah kun ba kun ba ku manta ba to mu je ah, don haka wannan aya raddi ce ga mu'tazilawa Allah subhanahu ta'ala yana faɗa mana a cikin alqur'ani a wurare da yawa sa'asrifu an ayati alladhina takabbaruna fil ardi bighairi alhaq ko sa'asrifu shi yasa har ma yake cewa walau yaro wa in yaro wa in kai wa biha ko la yu'minu biha wa in yaro kullu ayatin la biha ko da sun ga kowace irin aya ba za su imani ba saboda ne saboda Allah ya so ya batar da su ashe kenan bata na waye na Allah shi yasa malamai har suke cewa raddin da za a yi wa mu'tazilawa akan wannan wannan bayan allah da suka ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana idan da allah baya shiryarwa baya batarwa ashe kenan an roƙi allah ba abinda bai cancanta ba kun gane wannan can dan me waɗannan suka ce ya allah ka shiryar da mu karka karkatar da mu da allah baya karkatar da zukata da allah baya shiryar da zukata da wannan sun yi shirme in suka roƙi allah ya yi musu shi to gashi Allah a Qur'ani ya gaya mana cewa suna roƙon Allah ya Allah karka lala karka gusar da zukatanmu karka karkatar da su daga hanyar daidai Allah ya sa kun fahimci wannan zance don haka shirya ta Allah ce yana shiryar da wanda ya so yana kuma batar da wanda ya so ku karanta risala muqaddimat Imam Malik As-Saghir Maliku Qarami shine Ibn Abi Zaid Al-Qirawani wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 386 shi ya rubuta wannan littafi na risala kullum muna magana akan muhimmancin wannan littafi na risala littafi ne da ya kunshi aƙidar ahlus sunna tan ta gariya tsagoranta mai kyau duk abin da kaga ya faɗa dinnan a muqaddiman nan to aƙida ce mai kyau daga ƙur'ani take daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ai yana faɗa mana cewa yahdi man yasha'u sai sai me bi fadlihi ko wa yudillu man yasha'u wa yakhdhuluhu sai bi ko kuma ta sai sai yana shiryar da wanda ya so da falalarsa haka in ka zama mai shirya to falala ce ta Allah yayi maka sai ka gode wa Allah in kuma ka zama Allah kiyaye in wani ya zama bacacce shi kuma menene adalcin Allah ne domin Allah ya ba shi dama ya fahimci hujja ya fahimce ta ya aiki da ita shaidan ya labako tabar da shi kuma ya bi shaidan din ya rabu da Allah subhanahu wataala kaga waye da laifi dan adam ne da laifi don haka ran tashin alkiyama shi za a yi wa ba. don haka adalcin Allah ne mutum ya bata ba ba wai dan ya azab dan ya zalunci ba Allah baya zalunci ya batar da mutum duk wanda kaga ya bata to da sababin aikinsa ne ya bata shine ma'anar abin da ake nufi dama idan mutum ya bata to shi ya bata Allah sa kun fahimci wannan shi ma wanda dai suna cikin dai mabahif na ilimin aƙida wanda ɗaliban ilimi yana kyau su karanta daga cikin abu da mu ƙara fahimta daga wannan aya in allah ya shirya da kai to ka gode masa ko in allah ya shirya da kai ka gode masa kada ka yi alfahari a kan wanda ba su shiryu ba kada ka yi izgili kan wanda suke ba su shiryu ba wannan ba daidai ba ne ma'ana kar ka riƙa kallon batattu sawa'un kafirai da masu bid'a ka yi musu izgili kai ne shiryayye su ne batattu Allah baya san haka kai ma sai jarrabe kai batar da kai amma ka gode masa akan ya shiryar da kai sai ya ƙara maka shirya ko wallazina tadau zadahum hudan wa atahum taqwa amma idan kana alfahari to mu ai dama dole ai mu ne akan gaskiya mu ne kaza da kaza a'a Allah baya san wannan in dai ta babun alfahari ne in ku dama kana ziga addini kana koda addinin musulunci ne ba akan kanka ba ka ce addinin musulunci shine addinin shirya sunna ita ce hanyar shirya wannan ba shine ake hanawa ba amma kai ka rika alfahari yo mu dama mai hada mu da ku ai Allah ya riga bambanta ya samu ajin mu daban ajin ku daban a'a Allah zai iya dawo da kai ajin su don haka kar kai alfahari kar kai izgilanci ga batattu ka rika godiya ga Allah ya Allah ka shiryar da mu mu tabbata <clears throat> akan shirya shi yasa kullum duk shiriyar mutum ya rika cewa ihdinas siratal mustaqim me yasa muke karanta wannan a cikin fatiha kullum a kowace sallah muke karantawa ya Allah ka shiryar da mu idan da ba ma buƙatar shirya da ba za a ce mai wannan addu'ar ba ashe duk yadda kake ganin kana shirya kana buƙatar tabbata akan shiryar kuma da mutuwa akan shiryar Allah ya tabbatar da mu akan shirya kuma ya karɓi rayukanmu akan shirya suka ci gaba da cewa rabbana ka jami'un nasi li yawmin la raiba fi ya ubangijinmu kai ne mai tara mutane li yawmin dan wani wuni ma'ana domin haduwa a wani wuni wani irin wuni ne siffar wannan wuni shine la ba fihi babu tantama babu kokonto a ciki rai mun yi magana akan wannan lokacin tafsirin suratul al ko bambancin arraibu da ashak menene shakka mun san shakka a larabci shine kokonto wato abubuwa su zama suna da haddi iri ɗaya mustawai ƙarfaini a wurinka ka kasa tarjihi ka kasa cewa wannan ya fi wannan kana kallon su gaba ɗaya matsayin su ɗaya wannan shi ake ce kokonto to wannan ɗin in aka same shi tare da rashin nutsuwa a zuci shi ake ce maraibu mun fahimci wannan ma'ana ka kasa rinjayar da wani abu akan wani abu baka san gaskiyar abu wanne ne ya fi ba wanne ne ya fi ɗaya? kuma sannan ba ka da natsuwa akan abin da kake kai shi ake ce ma raibu duk ɗan bidi'a a duniya yana da raibu ba dukkan kuma mai kokonto ne yake da raibu ba amma duk mutumin da yake da karkata daga hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi zaka samu kokonto a zuciyarsa ba za ka samu mai bid'a yana da a akan bid'an nan ba zai iya da'awa ilimin har ya rantse maka saboda ko wauta ko jahilci amma in ya nutsu yana da ilimin ƙur'ani zai iya kwatantawa abin nan da muke kai ko abin nan da yake kai ya kwatanta ya ce gaskiya haka allah ya ce a wannan addini to za ka samu akwai raibu tare da shi bayan ginuwa akan hukuntu allah ya raba mu da shakkun da raibun baki ɗaya allah ya tabbatar da mu akan yaƙini sai sai innaka la tukhliful mi'ad lalle kai baka saba alkawari in kai alkawari to baka saba shi fa mujazihim bi a'malihim don haka kai mai saka wa mutane ne akan ayyukansu hasaniha wa sayyi'iha hasaniha aikin mai kyau da kuma wato sayyi'iha kuma mummuna in mutum yau kyakkyawa za a bashi sakamako yayi mummuna ma za a bashi sakamakon mummuna وقد أفنى ta'ala ala على الراسخين في ilmi. bisab sab'i to nan mana ya kawo mana wasu siffofi guda bakwai da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta arrasikuna bil ilmi fil ilmi eh, da su kuma akwai fa'idoji sosai ba laifi na ga lokacin namu ya kusa ko amma mu je in Allah sa mun iya gama su insha Allah shi yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yaba wa arrasifina fil ilmi bi sab'i isifatin da siffofi guda bakwai hiya unwanu sa'adatil abdi waɗannan su ne alamar cin nasarar bawa da kuma wato biyan buƙatarsa da shiga aljannarsa da zamansa mutumin kirki duka dai yana cikin ma'anar sa'ada unwanu sa'ada ma'anarsa dai kamar abin da za a baiwa mutum takardarsa ko letter of appointment a ce gashi ya je an ɗauke shi aiki ana kiran wannan unwani to nan unwanin sa'ada abin da zai nuna kai shiryayye ne kin tsatse ne Allah maɗauki ya siffanta waɗannan bayan Allah da siffofi guda bakwai su waɗanda ake ce ma ar-rasikhuna fil ilmi nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yaj'alani wa iyyakum minhum a siffa ta farko daga cikin siffofin waɗannan arrasikuna fil ilm al ilmu alladhi huwa at-tariqul musilu ila ya siffanta su da ilimi ilimin nan da shine hanyar da zai kai mutum zuwa ga Allah duk mutumin da yake son haduwa da Allah haduwa ba ta zati ba kace kai ma ka zama Allah ba ita ake nufi ba saduwa da Allah Allah ya yarda da kai ya karɓe ka ran tashin alƙiyama kuma ka shiga aljanna to duk mai son wannan to alaihi bil ilmi ya rika ilimi in ba ilimi dole a samu jahilci ba a iya zuwa gun Allah ko da jahilci irin wannan zuwan da yake na yabo abin yabo al mubayyin li ahkamihi wanda zai bayyana hukunce hukuncen Allah wa shara'ihi da shari'o'insa don haka in ba manta ba a darasin mu na alfurkan menene alamar mutumin da yake wani abun mamaki in ya faru a hannunsa a ce masa karama in an ga wani abun mamaki ya faru ta hanyar wani mutum in a ce masa yaushe za a ce karama ce wannan yaushe za a ce aikin shaidanu ne in yana kan hanyar daidai bisa ilimi irin na manzan Allah sallallahu alaihi ilimin zahiri ba batini ba bisa shari'ar Allah da ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wadda ran tashin alkiyama karkashinta ne za a yi wa al'umma hukunci wanda ya bi ta shine dan aljanna wanda ya karkace mata shine dan wuta aiko to wannan ilimin in wanda yake kan wannan ilimin na shari'a da shine za a iya ganewa wannan abin da ya zo ta hannunsa karama ce abu kuma ta wannan darasi ba to wannan shine shi ma duk mutumin da zai zama za a siffanta shi da mutumin kirki ne shi to ya zama akwai ilimi domin ga shi waɗannan arrasikuna fil ilmi babban abin da suka samu na yabo a gun Allah shine me cewa su masu ilimi sifa ta biyu a athaniya ar-rusukhu fil ilmi samun tabbata a ilimin yace wa hadha qadrun za'idun wannan wani gwargwado ne ƙari ala ilimi a akan shi ilimin shi kadai ai kun ga an faɗi ilimin ma'ana zaka iya samu mutum mai ilimi amma ba rasikhi ne a ilimi ko ka iya samun kuma mutum da yake rasikhi ne a ilimi to dole mutumin da ya zama ne a ilimi ya zama cewa yana da ilimi kafin ya kai wannan matsayin rasihi a ilimi ko ma'ana kenan kullu rasikhin fil ilmi fa huwa alim wa laysa kullu alimin rasikhan fil ilmi a kun gane wannan ka'ida yau don haka ashe kenan akwai bambanci idan aka ce wannan mai wato mai matabbaci ne a ilimi wanda ya kama ƙasa ne a ilimi to dama yana da ilimin sannan ya zama tabbatacce a ilimi shi ne abin da ke nufi fa innar rasikha fil ilmi yace duk wanda aka ce tabbatacce ne shi a ilimi yaqtadi wannan yana bayuwa zuwa ga an yakuna aliman muhaqqiq muhaqqiqan ya zama malami ne muhaqqiqi mai iya tahqiqin matsala ya san menene gaskiya mai gano gaskiya ya bambance ta daga bata arifan mudaqqiqan ya kuma masani ne wanda yake mai bin kwakwaf shine mudaqqiqi yabo abu da dukka dukka shine abun da ke siriri da wahala a gano shi kuma da muke cewa abu ai da larabci ana cewa abu da kiki da kiki shine abin da ke siriri to abin da yake ba irin na hausa da zai ce ba wani da kiki marar kwakwalwa ke to ba shi ake nufi mun sha dai tambihi akan wani ma'anan nan dukkan abin da yake mai zurfi ba kowa ke iya gano shi ba to malami ya zama malami mai sanin kwakwaf shine ma'anan dai mu da ik qad allamahu Allah zahira al-ilmi wa batinah Allah ya ilmantar da shi zahirin ilimi da batininsa nan batinin yana nufin fi ma yastahiqqul abdu an ya'lamu ba ana nufin ilimin gaibi ba mun gane wannan dole a samu wannan magana kaidi yawa ilimin zahir ilimin da Allah ya ba wa mutum zahiran wa batinin akwai abin da kowa zai iya sanin sa akwai abin da kuma sai an yi kwakwale kwakwale an yi bincike bincike to wancan ilimin sirrin shari'a maqasidu shari'a ai zaka ga wasu bayan Allah yanzu irin abin da zaka ji fa'ida in kana karanta littafan irin su ibn taimiyya irin su ibn qayyim ibn qayyim zai dauko maka aya daya ya ta zaƙulo maka hukunce hukunce hukunce hukunce sai kai ma hamsin ba da muka gama suratul baqara ai mun karanta abin da sa'adi ya fito mana da fa'idoji guda hamsin daga ayar daini ayar nan ta maganar ta maganar bashi ko to wannan ai ba kowanne malami ke da irin wannan malaka din ba wani yana da ilimin gwargwadon hali zai fahimci kaza da kaza amma kuma ba shi da ilimin irin wannan kwakwalo da zakulo ilimi da istikharajin fawaid da batsi mai karfi to wannan shi ke nufi yau ba ana nufin ilimin batinin gaibi a ce wani dan adam na da shi ba ba haka yake nufi an fahimci wannan wuri yau sai ce farasaka qadamuhu fi asrar shari'ati gashi nan sai kafarsa ta tabbata fi asrar shari'ati a cikin sanin ilimin sirrin shari'a ilman wa halan wa amalan a ilmance da halinsa na yanayin yadda yake da kuma a aikace ya zama ya samu tabbata a bangaren ilimi to dole mu tsaya nan sai mu tashi akan asalisa in Allah kai mu gobe sai kuma mu ci gaba da aya mai zuwa bayan wannan muna fata Allah subhanahu wataala ya kara mana ilimi mai amfani Allah tabbatar da mu akan hanyar daidai muna kuma kara jan hankali yan uwa da Allah dangane da abin da shafi ba da taimakon a kungiyar ko in ce kwamitin mu na karɓar taimakon marayu da Allah kar amanta a wannan wata Allah madauki na ninkawa bayi ayyukansu su mu mai da hankali a kai har yanzu faɗakarwar da ne mana shekaran jiya da safe bayan sallah asubahi a masallacin zare nawa cewa don allah mu mai da hankali mu haɗa kanmu mu ga mun gama masallacin can na juma'a muna ganin wahalar da ake shiga yanzu a sallar tarawihi da tahajjudi cinkoson jama'a ya yi wani hakura yake kawai a gida ba zai zo ba ba dan komai ba sai saboda wuri ya cushe da allah duk abin da za a yi mu kawo hankulan mu kusa mu ƙara haɗa kanmu yadda za a gama masallacin can yadda za a ci gaba da sauran abubuwa kuma na ibada ga Allah da ilmantarwa da komai Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu akan idawa kuma ya sa mana albarka cikin abin da muke amma dan Allah jan hankalin mu dan Allah kar wasa da wannan abu a tashi tsaye a ga cewa an yi wani abu akai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر All across ocean and ocean.